أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ala rasulillah ba da assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon mu sauraron mu barkan mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi kamar yadda aka sani muna gayyatar babban malamin mu domin wato tattaunawa akan dukkan tambayoyin da kuka wato aiko mana da su masu ma'ana malam da muka gayyata wato shine malam ibrahim adam Sina wadda shi ya saba amsa mana waɗannan tambayoyi limamin masallacin masjidin rahama kuma latara a kwalejin horon malamai ta azare gafarta malam barka da zuwa salamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a tambayar mu yau malam ta fito ne daga wani malami da yake tambaya akan hukuncin wanda ya zina cikin ramadana cewa menene hukuncin wannan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yan uwa masu ganin mu da sauraron mu ko ina kuke muna muku barka da warhaka barkan ku da shan ruwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hakika zina babban laifi ne Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce kada ma a kusance ta hmm. wala taqrabu zina a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutum ba zai yi zina ba sai an cire masa imaninsa hmm. la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wala yashrabu al-khamra sharibuha hina yashrabu wa huwa mu'minun laifuka guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan mutumin da ya je aikata su to ba zai aikata su ba sai an cire masa imaninsa hmm. zina shan giya da kuma sata hmm. dan uwana mai azumi dan uwana musulmi me kake tsammanin idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kana cikin wannan laifi hmm. sai kuma aka ɗauki ranka kaga sai a shiga rigima da tattaunawa cewa ya mutu yana musulmi ko ba musulmi ba saboda haka zina mummunar ɗabi'a ce mummunar laifi ne kuma wani mawaƙin larabci ke cewa wai inna zina dainun idza aqarattahu mhm. kana alwafa min ahli baitika alami cewa zina dai in kayi ta bashi ka ci to in kai sai an yi da wani naka yarka ko mahaifiyarka ko wata taka kanwarka ko jikanyarka duk da ke cewa akwai hadisin da ke cewa wanda ya zina za a yi da wata tasa mm. bai inganta ba to amma yau da kullum tana gwada cewa hakan yake faruwa mm. ah, saboda haka bai dace ba musulmi ya zamto mai zina bai dace ba musulmi ya zamto mazinaci kuma musamman ma a wannan wata na alfarma watan ramalana wannan ke gwada cewa mai yiwa shaidaninka bai dauri yadda ya kamata ba ko kuma ya zamto cewa kai din kake da matsala kana da launi da launin da shaidaninka yana iya wato janka ya mm. tsabure ka kuma ka ji har ka je ka aikata laifin cikin sauki saboda baka kulawa da ibada baka kulawa da zikiri baka nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a nisanta akwai abin takaici a ce a wannan wata mai alfarma mm. watan da ake buɗe ƙofofin aljanna watan azumi a ce musulmi ya aikata wannan babban laifi ko da ce a wajen wata da ma haramun ne to amma a ce ko mutum ya aikata a wannan wata abin ya kan yi girma Allah ya kiyashe mu ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya sa mu tsira muna masu imani Allah ya raba mu da sharrin shaidan da sharrin iblis ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare al'ummar musulmai baki daya wallahu ta'ala a'lam mai tambayar mu ta ga malam yana tambaya a kayan wai wace addu'a ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake a lokacin da da a sha ruwa ina tsammanin a cikin darussan da suka gabata mun kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai sha ruwa yakan yi addu'a yana mai cewa ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ولن قال ميميتوا ذهب الظمأ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله cewa كشي يتفي جيجوي jijiyoyi na makogoro sun jika lada الله إن samu in Allah wannan shine abin da aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi idan ya sha ruwa ko in zai sha ruwa mm. amma idan aka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama buɗe baki hmm. to bayan ya buɗe baki kuma akwai abin da ke cewa shi wannan ba addu'a da in za a buɗe baki bane ba wannan in bayan an buɗe baki ne kuma a gidan wasu ta musamman ke ta musamman ne dan ba za ka je ka ci abincin mutane kuma ka tashi ka tafiyar ka ba akwai buƙatar ka musu addu'a hmm. dan ba mu san irin albarkar da Allah ya maka ba Allah kaɗai ya san addu'ar wa ke amsawa hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce in an gaice shi buɗe baki yana cewa akala ta'amakum al kumul wa sallat alaikum al-mala'ikatu wa aftara inda kuma saimun cewa bayan Allah na gari sun ci abincinku masu azumi sun bude baki a gurinku kuma mala'iku sun yaba ku sun muku salati saboda haka duk mutumin da ya maka kyakkyawa ya kamata akalla ka rama masa hmm. in baka da abin da za ka rama masa akalla ka yi masa addu'a in an gayyace ka an shirya maka goge wuyan da kai ka san ba za ka iya hada wannan ba hmm. to sai ka yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu hmm. alaihi wa sallama da ke cewa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa idza lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu Eh, duk wanda ya muku kyakkyawa ku rama masa hmm. in ba ku da abin da za ku iya rama masa ku yi ta masa addu'a har sai kun ga dalle yanzu kan ne da addu'a ma kuma kun biya shi ba a so musulmi ya zamto cewa kawai shi a yi ta masa baya yi ba a so ya zamto malalaci mai son cin bulis mai son cin bagas Allah shi taimake mu malam wannan tambayar mu ta gaba tana magana a kayan wato mutumin da yake wasa da iyalinsa cikin ramadana har ya kai ga mazai ya fitan mishi ko kuma dai wani abu haka to mutane dai ba su laye bane ba mutum kai ba za ka yi haƙuri ba shine haƙuri ya kamata a yi in kana da iyalinka ah, ya halatta ke wasa da ita amma da dare ba kuma a cikin wata ramalana ba hmm. don ma'anan ah, azumi shine kamewa daga ci da sha da barbara hmm. ah, tun daga fudowar alfijir har zuwa faduwar rana wato ko da ce zan yi amfani da wannan dama malam usman in kila wa iyayen yara hmm. musamman masu niyyar aurar da 'ya'yansu cewa kamar mutane sun dauka wata sunna ce cewa idan ramalana ya hmm. ya a hmm. ai ta aurate ai ta auratayya ai ta aure ba na ce aure gaban ramalana haramun ba azumi a ɗakin ta to akwai wani lada na musamman ne na cewa wai mace da ta yi azumi a ɗakinta, ta iya ta yi azumi a waje ko kuma akwai wata sunna ce na cewa ana so mace ta yi azumi a ɗakinta, ta inda za ta yi aure a wannan shekarar duk babu wannan bai wuce ka ce ladan cewa tana da ladan za ta yi wa mijinta hidima ba hidima shine wannan kawai to amma banda haka kuma akwai hatsari galibi yanda samari suke din nan hmm. dab da azumi kuma ɗauki ana ta yin aure kaga shi sa za ga ana fatoyi da daban-daban saboda me ya ga abu kusa da shi bai saba ba ya dan fara tabawa ya ji yanda lamarin yake saboda haka duk ya rikice dole ka samu fitowai masu marasa kan gado mutane sai ka dauka kamar al'ummar mai ban su laye ne kamar kuma yadda wasu a wannan zamani yadda ka san abin nan suna ciye ciye da shaye shaye din na neman ƙara me ƙarin eh, kuzari sharuwa da saduwa da iyali ba wani abin da baka kwanta da zamto mai kwanciyar hankali abin nan wajen abin duk sai ga mutane duk a rikice suke saboda haka ya kamata da Allah da a ringa hakuri a wata ramalana ya zo a san yadda za a yi duk wani abin da zai iya kai mutum zuwa ga rikici a kawarce masa saboda haka in ma zaka ce ba wani sunna dai ba wata sunna ko aya ta qur'ani ko hadisi da ce yi aure gabanin wata ramadana hmm. ko falalan aure gabanin wata ramadana bal ma na aisha mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aure ta ne a watan shawwal wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya aure su a wani watan da ba shawwal ba ba wai kada da ma aka kare ramadana kada aka kare ramadana in haka ne kamata ma a bari sai in an kare ramadana daga nan kuma sai a me sai a kyale su ko da dai sa dan gungula yi me sai ta sita shawwal saboda haka ni na kira wa iyayen yara da cewa da Allah a gyara ina gani in ana yin wannan abun da sunan addini ne cewa addini babu ruwansa da wannan abun kuma addini bai san da wannan abun ba wallahu ta'ala a'lam na jin dai iyaye sun ji don hmm. duk abin da yake haifar da matsaloli ya kamata mutane su lura da shi mm. domin abin da malam ya fara tabbas mm. yana faruwa mm. mutum matashi ne a auren masa da yarinya budurwa yar uwansa matashiya su maimakon su hakura ko su ji tsoron Allah da wannan zamantakewa din karshe sai ga wai ai halal ne kawai matakka ce <laughs> shikenan kuma sai a je a fada wani hali Allah ya tsare mana imani amin malam usman sai wannan tambayar mu na gaba shine magana akan abin da ya shafi wato a suwaki mm-hmm. wani yana tambaya akan hukuncin yin suwaki kamar da ranar cikin ramadana mm wani lokaci da aka keɓance ne musamman wanda za a yi masa kamar yadda na tsammanin mun amsa wata makamanciyar wannan tambayar mm. baya mm. yin aswaki da buroshi dai halal ne a azumi saboda abin da muka faɗa baya na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laula an ashqa ala ummati da amartuhum bisiwaki no. ma'a kulli wudu'in ma'a kulle salatin ɗaya cikin bukhari da muslim ɗaya cikin tirmidhi haka ya halatta wannan kenan so maganar cewa ba a so a yi aswaki a wani lokaci akwai shi cikin maganganun malamai wasu na cewa ba a so a yi aswaki bayan rana ta yi zawali a lokacin da azumi ya fara kaiwa azumi a wahala ta fara zuwa mutane har mutane suna irin dan boshi boshin bashi bashin bakin nan dan waru warin bakin nan eh. hmm. suke ganin cewa sai wasu suke ganin cewa bai kamata wannan dan bashi hmm. bashin bakin a kawar da shi ba saboda falalarsa da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa cewa la khalufu sa'imi hmm. la khalufi فم sa'imi atyabu inda Allah من rihil misk cewa dan waruwarin bakin mai azumin nan a gurin Allah ya fi sheke da kanshi samar tilalan almiski to wannan hadisin eh, akwai shi amma wannan kuma baya gwada cewa bayan zawali ba a so a yi aswaki tunda dai akwai hadisi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'amartuhum siwaki inda kulli salatin a kowace sallah kuma bayan zawalin nan ana yin sallar azhar ana yin sallar la'asar ah, saboda haka wannan hadisin akwai shi falala ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ko mutum yayi aswaki in yunwa ta sake koda shi kishi ya sake koda shi hmm. ba za a raba shi da jin irin wannan dan waru warin hmm, ba to dama abin da ake nufi da wannan ba wai warin baki bane ba hmm, ana maganan eh, yanda bakin yake dan bashi bashi ne saboda babu ruwa da yake shiga sa babu abinci kuma dai ga da yanayi na'am ne mm-hmm. so malam wasu sukan ce wai na musa sun yi alkawari da allah ya azumi to da ya zo da mikati sai sai ya yi suwaki mhm. wannan suwakin sai Allah ya ci masa ya koma ya sake yin azumi sai ya zo ba tare da ya yi suwaki mm. to wannan yakan ɗauki tunanin mutane cewa to a ni ba sani ba ni ba sani ba <laughs> to a faɗa a wasu abubuwa wasu abubuwa isra'iliyat ne suke yawo a wajen mutane Allah tsare wa imani amin Allah malam to malam na hukuncin wanda ya yi suhuru kuma ya koma ya je ya kwanta ya yi suhur yawwa bayan ya yi suhur sai ya je ya kwanta lalle kamar da muka faɗa a baya cewa suhur ibada ce kuma na so musulmi lalle yana yin suhur kuma idan aka yi suhur nan kamata ya yi mutum ya ya mai da hankali wajen yin addu'a da istighfari hmm. wa bil asari hum yastaghfirun ah, ga kuma hadisin da muka ja cikin sunan sayyid bin mansur hmm. cewa Allah ya kan turo wasu mala'iku suna yawo guri guri hmm. suna lokawa mutanen da suka same suna yin suhur istighfari Ah, kuma idan mutum ya so nan akwai wata sunna kuma da ake so mutum ya yi gabanin sallar asubahi farko dai akwai sunnar eh, mutum baya ya yi da katil fajiri tunda eh, dama ana so jinkirta so din hmm. har sai dab da fodowan alfijir in alfijir ke to kuma sai ya yi raka'atul fajiri hmm. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa raka'atul fajiri raka'o'i guda biyu da ake a da suna rakatul fajiri. Mm. khairu min ad-dunya wa ma fiha sun fi duniya da abin da ke cikin ta baki daya mm-hmm. alheri sun fi arzikin masu arziki sun fi mulki masu mulki sun fi duk wani abin da aka abi nan saffar rakoi marasa nauyi mm. da ake karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a ciki sannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum in yayi rakatul fajiri ya dan kishin gida to amma sai dai mutumin da ya san yake gida yana wucewa zuwa barci to nan shi bai kamata kishin gida ba mm-hmm. sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dan gida eh a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi gidewa idan ya yi rakatul fajr har sai Bilal ya zo ya sanar da shi cewa lokacin shiga sallah ya yi wannan sunna ce shi ita ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma barci kan ai kuma an yi abin da bai kamata ba domin ba za a samu damar sallah asubahi domin ai muhimmancin sallar asubahi ya fi na yin suhur din da sallar asubahi ɗaya daga cikin asalatul khams ne saloli guda biyar da aka wajibta wa musulmi dole ya yi kuma haga suhur zance mafi nagarta ai ba wajibi ba ne sunna ce dai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karfi kaga a garin yin sunna kuma kabar farilla a garin gyaran gida an <laughs> tsola idanu ai bai dace ba kuskure ne kuma ana yawan samun mutane ba suna yin haka to ya kamata a gyara ya kamata mutum ya kula kwarai da gaske kaga wanda daga cikin garabasan aikata sunna hmm. wanda ya jinkirta suhur ɗinsa har da da yawa wajen guduwan alfijir kaga da wahala a ce kuma kaga da yayi da wuya kuma a ce ya sake kwanta kwanta gaskiya eh, gaskiya ne hmm. ya ta malam wannan mai tambaya na magana akan falalan karatun alkur'ani cikin wannan wata na ramadana a falalan karatun alkur'ani ai watan ramalana watan alkur'ani ne wata ne da mala'ika jibril ke saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna bitar alkur'ani tare da shi kaga da manzon Allah ake saukowa yi masa bitan alkur'ani to mm. ina ya kai ina ya waninka wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ga kuma kamar da muka faɗa kwanaki cewa Allah madaukakin sarki ya yi wa watan ramadana da take cewa watan alqur'ani mm. shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan saboda haka lalle watan ramadana watan alqur'ani ne mm-hmm. watan alheri ne watan ramadana wata ne da ake so mutum ya ba wa karatun alkur'ani mahimmanci kwarai da gaske ka san karatun alkur'ani ba karamin lada ake samu idan ana yin sa ba ah, almahiru fil qur'ani ma'a safaratin kiramin barara wallazi yatata'atu fihi yaqra'uhu wa shaqun alayhi lahu ajrani wanda gwani cikin karatun alkur'ani yana tare da mala'ikun Allah na sahun farko farko <laughs> ma'ana waɗanda suke yan aikan Allah masu yi wa Allah biyayya hmm. ah, kaga an ɗaga matsayin mai karatun alkur'ani an sanya shi daidai da manya manyan mala'iku ah, kuma ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani hmm. za a bashi lada goma hmm. manzon Allah ke cewa ba ce alif lam harafi ba bane ba alif harafi ne lamun harafi ne mimun ma harafi ne duk wani yana gwada farlan karatun alkur'ani kuma ga dai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayan Uthman dan Affan cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fi alheri cikin ku wanda ya koyi karatun alkur'ani kuma yake ta karanta da alkur'ani yake ta koyar da mutane karatun alkur'ani saboda kamar Usmanu karatun alkur'ani ba karamin mm, falala ne ke da shi ba ba karamin matsayi ke da shi ba a karatun alkur'ani eh, kamata ya ma'ashe musulmi a watan ramadana ya tsara wa kansa tsarin da zai eh, sauke alkur'anin ki ɗaya ya kamata akalla a ce in baka sauke sau da yawa baka mm. sauke sau ɗaya mm-hmm. ban sani ba ko kwanakin baya mun faɗa cewa eh, duk mutumin da ke karanta shafi uku na alkur'ani Ah, bayan kowace sallah zai iya sauke alkur'ani baki ɗaya in ya so bayan kowace sallah bayan kowace sallah kada kuma wani ya zo ce falalan karanta shafi uku na alkur'ani bayan sallah ya ji daga bakin ibrahim disina <laughs> kasan mutane sai ka faɗa abu sai su canja masa fuska a eh. kawai wani tsari ne da dabara da mm-hmm. wasu gano cewa ga dabara da zaka bi ka sauke alkur'ani mm-hmm. babu ruwan manzon Allah sallallahu alaihi da magana cewa akan da shafi uku ko akan da shafi hudu ko akan eh. da shafi biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ai babu ma qur'anin a rubuce kamar yadda yake a mm-hmm. yanzu balle har ya ce shafi shafi na malam Usman to dai wannan zai taimaka wa mutum wajen yin abin ba tare da ya fasa yin su ba. Eh, kwarai da Bisa tartibi. Kwarai kwarai kwarai. Masha Allah. malam sai dai wannan tambayar mu ban san ko yanayi zai ba mu zarafi domin mai tambaya yana tambaya ne akan yanayin tafsiri da ake yi a wannan zamani mm-hmm. washin magabata suna yin irin wannan tsarin tafsirin da ake yi na taron mutane ana karanta qur'ani to a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ban san wata ruwaya ta hadisi da ta cewa ana tafsirin alkur'ani a wata ramadana ba a tsarin da yake yanzu hmm. farko ma ai kaga a lokacin ai qur'anin bai gama sauka ba a tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya sauka masa tsawon shekara 23 kuma kullum aka saukar da wata aya sai a ce a ajiye ta a guri kaza a shigar da ita guri kaza hmm. ko kuma sura kaza ta fara sauka a ajiye ta a tsakanin sura kaza da kaza hakan nan sahabbai suka haddace alqur'ani wannan kenan na biyu kuma su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawa ne hmm. ah, kawai zaka samu cikin yan wasu ayoyi ne ba hmm. san ma'anoninsa ba hmm. kamar inda aka samu wasu daga cikin man sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba san ma'anan alhur ba cewa innahu dhanna allayya hur Eh, na zanna allan ya hur mm, mm. cewa dan adam ya yi tsammanin cewa ba zai dawo ba mm. bayan ya riga ya ya diddige ya zama kashi ya zama kasa to har sai da wani daga cikin su ya je kauye sai ya ji ya ga wani yaro yana wasa da tsuntsu yana cewa tsara tsairi ya tsiro tsairan hu zanna allan hur ya sanwa ya sanya wa abunan tsuntsunsa zarge a kafarsa sai ya sake shi sai ya furr sai ya jawo shi sai ya dauka cewa ya tafi tafi daga baya sai yaron ya jawo shi mm. yana waka yana cewa tsara tsairi ya tsiro tsairin inna na allan mm. ya hur kamar yadda aka samu wasu daga cikin yan kalmomi da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasara su kuma larabawa ma ba larabawa irin ne yanzu waɗanda sun bata yaran su mm. suna sun haɗa turanci da wasu yaruka gaba ɗaya kana jin eh, larabcin ana yin sa shi ma a sare-sare haka kaman brokin saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi arab ne khullas kuma fusaha masu fasaha kwarai da gaske kuma dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin su waye da je na fasara alqurani bayan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan amma gabata waɗanda suka zo bayan manzon Allah suna karanta alqurani sosai kwarai da gaske a cikin sallah da kuma a wajen sallah hmm. in wata ramadana ya zo saboda mahimmancin alkur'ani da kuma alakarsa da wannan wata mai alfarma hmm. to ba za ka ce abin da ake yi a kasar hausa cewa bidi'a ba ne hmm. ba. wannan ma yana da yana da asali tunda abin da yake nufi alkur'ani na da mahimmanci sosai ana ba shi mahimmanci kuma a watan ramalana irin mahimmancin da ba a ba shi a wancan sannan shi kuma alkur'ani ba wai manufar Eh, da ake so mutum ya yi alaka da shi kawai ta tsaya akan karanta shi ba hmm. dole ya san fassararsa qur'ani mana cewa afala tadabbarun qur'ana am ala qulubin aqfaluha ba sa lura da abin da qur'ani ke cewa ba sa ganin ba sa lura da abin da ke cewa ko dai wani dan makulli aka sa aka kulle zuciyarsu to kaga dole zan to cewa a samar da yanayin da waɗanda ba sa jin larabci su ringa fahimtar me alqur'ani ke ke cewa so kaga ba dole a samar da yanayi to in aka yi amfani da wata ramalana ba za a ce an yi an yi laifi ba gaskiya tun da watan alkur'ani alkur'ani saboda haka sai dai kawai kada dan wani malami a ce shi siya wata ramadana ya zabi ya kantar da mutane hadisan mm-hmm. manzon Allah mm-hmm. ko ya kantar da mutane sira ka ce abin da yake ya yi bid'a bane ba saboda shi karantun fassara alkur'ani wa'azi ne mm. shi kuma wa'azi bai da zarfu zaman ko zarfu makan ba lokacin da cewa lokaci kaza ake so ayin sa ayi shi ko lokaci kaza ake so a bar shi ko a guri kaza ake so a yi ko a guri kaza ba a so a yi kawai dai in akwai bukata ko in yanayin ya dace da ayi sai a yi ko ana ganin dama ce da ya kamata a ribace ta hmm. a kuma tabbas ka sani a wata ramadana musamman a irin kasashenmu hmm. a mutane sukan saurari wa'azi irin sauraron da ba a masa a wajen wata ramadana akan baya lokaci akan ba shi lokaci hatta kafafen watsa labarai ma zaka je suna cike da me da wanda ba yanzu kamar tashin to yanzu ba ko misali ba mu a sunna a sunna tv ba duk mun dakatar da programs ba muna kawo mutane tafsiran manya manyan malaman mu daga ko ina suna jama'a suna jin yanda kuma jama'a suna jin daɗi suna kuma karuwa suna jibiya so wannan shi ne sai dai kawai eh, ni shawarar da zan bayar wa masu karantarwa hmm. ya kamata ya zamta da kuma ma kafafen watsa labarai hmm. lalle a ringa samar da shirye-shirye kuma da zai wato koyar da mutane hmm. wato hukunce-hukuncen yanayin da ake ciki ibadar ibadar izini kana azumin kasan yana daga ciki a cika tafsiri gaba daya mm. ba magana akan azumi ba magana akan hukunce-hukunce azumi kawai sai dai kamar tafsiri ne kuma tafsirin da Allah ya zamta cewa ana yi ne wa mutane abin da zai ne zai amfane su kaɗan ne zaka samu gabobin azumi magana cewa sai an sauke qur'ani wannan mabidi a ce wata mm. katuwa da aka wace sai an sauke qur'ani dole a wada kuma na fasara kaga mutum ya wahalar da kansa wani da sai ya kullun ya kanta izu biyu mm. kaga yanda yake karatun da yadda ke fassara mutanen ba sa gane mai ke cewa shi ma kawai da yana yi ta abu ne babu dalili ba gayar ba dalili ga mutum malam ya kamata ya zamta addini ba al'ada bane ba ba al'ada bane ba kaga mutum ya dagi yana ta maganar cewa wallahi akwai wani mutumin da naji yana tafsiri kawai abin da ke cewa ya yi na amanu kaga wanda mun kai imani wa amalin salihati mun kai aiki mai kyau ulai kaga mu dinnan fil jannati muna cikin aljanna Ah, suna shigar da shi din kansa kawai kawai kaga wannan wasa ne da qur'ani na kalima amma wasa ne da alqur'ani bai dace a ce musulmi ya zanto cewa haka zai dinga yi wa ba alqur'ani ba a koyar da mutane alqur'ani a karantar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalla dalla maganganun suke ko da ma malam ya dan abin da ka iya ka ba da shi cewa mai kyau mana kuma kuma kuma ba daidai bane ba yadda muke a kasar Hausa cewa wai kowa sai tafsiri shi yawa kowa sai ya yi tafsiri sai ga je wani lokaci ka samu daga mai jan baki sai alhaji masallacin sai kuma sai kuma shi mai tafsiri sauran ana tabbaci kowane masallaci sai tafsiri a garin aka samu cibiyoyi guda ɗaya ko guda biyu ba yayi ba mutane tunda eh, karantarwa ne karantarwa ne eh, dole ne sai kowa yayi ko da ce dai akwai dan moro-moro da ake dan samu ake dan bawa su gafarta malam din to amma a ba su man fi su billahi ba sai sun yi tafsiri tunda watan ramadana watan kyauta ne ba ba su a taimaka malaman a taimaka musu a gaza musu matsalolin malam na wato ina ga yaushuranci kamata ya ce an samu lokaci an yi kira akan irin yan mashru'i din a dinga yin mashru'a a dinga wanda zai dinga taimakawa ya kafa awa mutane da sauransu don da irin waɗannan makafar insha Allah za mu ga so masu kallon sauraron mu yanayi dai ya gwada mana cewa mun zo ƙarshen wannan darasin insha Allah mm. amma kafin zuwan wani darasin a madadin Malam إبراهيم Adam ديسينا جزاك الله خير ني أسمي إبراهيم قوكرنا كي تيدكو السلام عليكم ورحمة الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فليصم عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما